na rayuwar dan adam da addinin musulunci bai shiga cikin sa ba to a bisa ga wannan zamu ga cewa a shi kansa samun wani lokaci da dan adam zai da haka ta fuskar ya sa wa kansa wani abu na na farin ciki na ɗebe wani abu ne wanda musulunci ya tabbatar da shi an sa zan ba da ita ta fuska biyu ta fuska ta farko a dunkule muna da hadisin da imamun bukhari ya ruwanto na ah, hanzala lokacin da hanzala ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da shi nafaka hanzala wato hanzala ya zama munafiki manzo Allah ce me kuma ya faru ma sha'anuka me ya faru har kake irin wannan batu yace da shi eh muna muna zuwa gaban ka mu zama ka ga ah, bayan ka tunatar da mu wuta da aljanna sai mu zama kamar muna ganin su ka anna ra'ayil ayy amma da mun barka mun koma gidaje gidajenmu asafna azwaj wal aulad wal dai'at sai mu shiga mu shagalta da da wasa da matanmu da ƴaƴanmu da shagalta da gonakinmu to da harkokin yau da gobe to shine manzon wato wato yana nufin kabar wannan din wani abu ne kenan da ke nuna yayi sakaci da addini eh wanda ga to a gaban annabi kai ka ce sun gauta da idan su amma kuma da sun koma an shiga raha da mata da ya kuma a shagala da kasuwanci eh, sai yake ganin kamar wani dan tawaya ce ta imani kamar yadda yake cewa ba yake hmm. cewa sai mu gan mu nasina kasiran duk mu mamunta mun manta wacce magana da take faɗa mana ta aljanna da wuta to shine sai ke ga kamar ma wato munafici ya zama munafici ya zai gaban manzon Allah ya sun da kai ya nutsu yana sauraron wa'azi da tunatarwa da hararo girman wuta da tsoro da aljanna abin fatan shiga aljanna da sauran kuma yanzu ya ji shi gashi nan shine yake dariya yake wasa yake tsokanar yara yake abin nan to shine yake kamar munafiki zama to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya hamzana law tadumuna ala ma takununa indi ala furushikum wa ala وعلى الطرقات walakin sa'atan fata'a cewa ya hanzala da za ku zama koyaushe irin yadda kuke dinna a gabana duk inda kuke kuna tuna aljanna da wuta ba abin da kuke kawowa a zuciyarku to da mala'iku ba sai sun zo suna gaisa da ma'ana wata martaba ce wacce za ta kai ka a ta mala'ika ta ya jinjina maka wato da kenan sai mutum ya zama kamar wani jinsi na mala'ika dan ya zanto ko don lokaci gaske ne cikin lamarin sa babu wani abu na wargi ko wasa ko ɗauki kyawun na'am sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi walakin ya hanzala sa'atan fata wani lokaci a ji haka din wani lokaci kuma a dan sarara to kaga wannan wani abu ne zaka iya bada ansa da shi a dunkule sannan in aka zo ansa wacce take ta filla filla za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sakar ta sahabban sabara a irin lokuta musamman lokutan sallah da dan yi nishadi za mu ga sai da suna Aisha ta rawaito mana hadisin cewa wata rana tana zaune a nan kullum da wasallam ya shigo sai ya same ta da wasu yara yan mata su biyu suna rera waka a gabanta suna mata suna buga dindufa suna waka to sai ya je ya samu